Maman sidira ta kawo kayan da ya mata. Sidira beauty ina mata a gyaro jiki. Sai na gara mai da kuɗi hijira. Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. Ana yawan tambaya na wai me amfanin royal jelly? Na ce har yanzu baki san me amfanin royal jelly ba gaskiya an baki a baya. To a takaice dai royal jelly zan ce miki sha kuru royal jelly ƙarshen magana ne saboda royal jelly duk wani abu dai in dai ɓangaren gyara ne to a bayan royal jelly yake me yasa nace a bayan royal jelly yake saboda shi royal jelly ya haɗa abubuwa da yawa sakamakon sauran abubuwan akwai na breast akwai na waye akwai na waye amma shi kuma komai ne fa in nace komai ina nufin komai wajen gyaran jiki so ɓangaren gyaran fata royal jelly yana sa gyara na fata sannan in ce gyara ba ina nufin bleaching ba no yana sa glowing jiki duk madara aje jebota. haka zalika duk wani matsalan fatan ki royal jelly zai miki magani shi haka ɓangaren breast mazauni zai gyara miki su idan na ce gyara ba ina nufin ya ƙara musu girma ba a'a ya gyara su ya daidaita musu mazaunin haka zalika gashin kanki kai komai na jikinki royal jelly zai gyara shi sannan head cutter ma yana gyara ta don yana ƙara ni'ima yana sa matsin ciki sannan fa yana ma cire gajiya kai yana ƙona kitse royal jelly yana abubuwa da yawa sai dai kin zo zaki sha bayani Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ƙauna ce kashi na goma sha ɗaya. Kyakkyawan gyara ne wa gidana kafin na ji na wanka na shirya cikin straight gown ɗin atamfa. Dinkin ya bi jikina ya lafi ɗan. Ya fito da duk wata sura ta jikina. Ni kaina na yaba da kyawun da kayan suka yi min. Haka ne ta admirin kaina a gaban madubi. Da murna ta na tare shi lokacin da ya shigo. Ruwa mai sanyi na fara gabatar mishi kafin na haɗa mishi ruwan wanka. Sai dai shiga wankan na koma kicin don na shirya mishi abinci. Sabu na shirya tebul ɗin kafin na koma ɗakin dan na fito mishi da kayan da zai saka sai ma na samu har ya fito daga wankan da sauri na juya zan bar ɗakin ganin daga shi sai tawul ɗaure a shi ina jin shi yana kira na amma ban iya dawowa ba dan hayo ba wai kunya shi da nake ji ta sake ni bane babu jimawa ya fito cikin shirin shi na ƙananan kaya zai wuya ƙwarai ka ga yayi injiniya da manyan kaya idan ba ranakun juma'a ba sai ko idan za shi ɗaurin aure amma kullum cikin ƙananan kaya yake wurin tebul ɗin ya nufo don haka na tashi na bayan shi Fruit din ya fara sha kafin na zuba mashi abincin. Ya ci tuwon kuwa sosai yana ta santi. Abin da ya daɗa min raina, don sosai na ji daɗin yaban da ya yi min. Bayan gama abincin ne ya ce bari ya je wurin Badi'a. To kawai na ce, duk da na ji wani abu ya taɓa a zuciyata, sai ban nuna mishi ba. Don ba zai yi a ce kullum ya ambaci matar shi sai na ɓata rai ba. Har yi kwanaki biyun shi a wajena ya gama. Babu abin da nake yi sai tattali da rairaye shi. Na yi ƙoƙari ƙwarai da gaske na cire tunanin Badi'a daga raina. na sa zuciyata a lokacin da yake tare da ni ne yake nawa duk sanda ya ba wuri na ba nawa bane dan haka nake amfani da lokaci na wajen kyautata mishi bakin iyawa ta. duk da na nuna mishi cewa shi kadai gare ni kuma zan yi komai dan na sama mishi farin ciki ranar wata friday na dawo daga school da wuri saboda zazzabi da ke neman kama ni daki ne wuce na kwanta na lullube dukkanin na har zuwa kai na da dovet bayan na sha paracetamol kafin ki ce me wannan kuwa wani irin zazzabi mai zafin gaske ya rufe ni ina cikin bacci amai ya tashe ni da kiran iya kai na toilet ni ta kakari dan ciki na babu komai sai ruwan ti da na sha kafin na fita saboda na tashi a laddi, ban samu time din tsayawa yin breakfast ba lokacin da yayi injiniya ya dawo tun na gama galabaita saboda tun ina iya tashi na tafi toilet yin amai har na gagara tashin Ina shiga ɗakin hange ni a kwance a kofar toilet da hanzari ya ƙara so gabana yana cewa ki Zainab lafiya ki ko zaki zo kofar ban ɗaki ki kwanta Ina ga shi jiki ne da nufin ɗaga ne, ya sauri ya janye, saboda yadda jikin ya gami da zafi. Tun yaushe ne baki da lafiya baki sanan man ba. Ni dai ko daga kai ban iya yi na kalle shi ba bari na bashi amsa. Tuna ke sa hannu ya dauke ni zuwa cikin toilet ɗin. Sai da ya wanke min jiki na tsaf kafin ya ɗaure ni a cikin katin tawul ya zo ya shimfiɗe ni akan gadon. kuma ya gyara wurin da na bata da amai kafin ya shirya ni cikin purple gown ɗin atamfa. ya saka min hijab ya sunkuce ni kamar wata 'yan bibi ya fita da ni na lura shi ko nauyi na ma baya ji a bayan mota ya kwantar da ni kafin ya shiga ya da ita muka bar gida. asibitin da muke da folder wato expert alliance ya kai ni babu jimawa muka shiga ganin likita so sai duba ni yana yi min tambayoyi lab ya tura mu aka ɗebi jini na don yin test mun karɓi result mun kai wa likitan anna yake sanar mana ina da shiga ciki da bai wuce 5 weeks ba amma ya ce dole sai sun yi admitin ɗina dan babu ruwa a jikina akwai buƙatar sarƙe ni na kwana biyu sai monitoring ɗina sai da aka kai ni ɗakin da zan kwanta aka saka min drip tare da yi min allura kafin wani lokaci bacci mai nauyi ya ɗauke ni. Farkawa ne na ga sajiya babba a ɗakin sai Jamila da yayabinta. A wani lokacin ko dare yayi dan gashi nan gari har yayi duhu. Yayi Ismail ne fara lura da farkawa ta Don haka ya taso ya tsaya a gaban gadon. Yana yi min sannu. Kaina kawai na iya ɗaga mishi Don har lokacin akwai zazzabi a jikina. Ta tashi ne yayabinta ta tambaye shi. Ya ce mata eh. Duk sanda suka yi min tare da fatan Allah ya bani lafiya. zan yi sallah na ce mishi don ko sallah a zahar ban samu na yi ba kama ne na tashi zaune kafin ya riƙe ni zuwa toilet sai da shiga da ni haciki kafin ya fito ya janyo min kofar na san kuma ganin sajiya na ɗaki ne yana shi tsayawa har na gama tun yana taɓa kofa zan buɗe ya yi maza ya buɗe min ya ƙara riƙo ne ya dawo da ni cikin ɗakin hijabi na yi miƙo min na saka kafin na zauna akan sallah da jamila ta shimfiɗa min na fara ramuwar sallolin da aka biyo ni dan ba zan iya yi a tsaye ba har yanzu jikina baya da ƙwari ga wani irin jini da yake ɗiba ta sai da na idan ta sallah amma ci abinci da su hajiya suka kawo min kafin suka yi mana sallama suka tafi aka bar jamila da baba Suwaiba. ba wata yar uwar hajiya ce da ke zaune a ta tana taimaka mata da 'yan aikace-aikacen ta, tunda yanzu girma ya saka bata ta iya yin wasu ayyukan da kanta tare da Ismail suka fita yi musu rake a wajen mota kafin ya dawo wajena. Ba na jin tunda ya kawo na asibitin nan ya koma gida, ina shigowa Jamila da Baba Suwaiba suka fita. Ina ji yana ce musu su yi zaman su don shi ma yanzu zai zo ya tafi amma ba su tsaya ba zama ya bakin gadon kafin ya uwa hannuna da babu allurar kanula a jiki ya rike a cikin nashi yau kin bani farin ciki irin wanda na dade ban shiga ba Zainab na gode sosai Allah ya miki albarka ya sauke ki lafiya Allah ya albarkaci abin da ya bamu ya ƙara shi magana tare da sanya hannun shi akan jikina yana shafawa a hankali mun dan jima a haka kowa da abin da yake sakawa a cikin zuciyar shi sai zuwa can ya tashi yana cewa bari na tafi gida Zainab dare yayi sai gobe insha Allah akwai wani abu da yake so na tawo miki da shi girgiza kaina ne na ce a'a sai da safe yace Allah ya kai mu bayan tafiya shi su Jamila suka dawo tana tsokana na iye haka su maman baby ba ban kula ta ba don har yanzu ba wai na ji sauki bane da wuri yayin injiniya ya zo wa gari duk da Jabu ba ta aiko min da breakfast ya yi binta ma haka sai da shi ma ya kawo kwana na biyu asibiti aka sallame ni amma fa cikin kwana biyun nan mutanen da suka zo duba ni suna da yawa dan ya mamaki inda suka ji bani da lafiya ne so sai ƴan da abokanan shi suka zo duba ni kowa kuma ya zo da abin alherin shi yake zuwa tare babu soyi ba mu koma gidan dan hajiya ta ce ta zauna a wurina har na warware tunda ba zai yi abin da babu kulawa wani babba ba kwanci ta sha asarar mai rai yau ga sha ciki na ya shiga cikin wata na hudu idan na ce zan tsaya ba da labarin irin kulawa da tarairaya da nake samu daga wurin yayin injiniya sai mu kai wani lokaci ban gama ba abin da na sani da shi ne samun cikin nan ya ƙara mana kusanci da ƙaunar juna kullum cikin ƙoƙarin faranta ran juna muke muna kuma gudun ɓacin ran juna mu. don haka kullum cikin kwanciyar hankali muke a yanzu dai babu abin da ke damuna da laulayin ya yi min sauƙi ƙwarai da gaske gashi na wani irin kyau na yi fresh fata jikina sai sheƙi take yi kamar wacce ake yi wa wankan inji Tiran da a ta dawo da na gansu ita da ‘yan uwanta a harabar gidan, ba mu ƙara haɗuwa ba, don haka nake mancewa da ita, tunda kowa tana zaune a wurinta. babu kuma mai zuwa wajen kowa ga alamu kuma hakan bai taɓa damun mai gidan ba tunda bai taɓa yin wani yunƙuri na ganin ya haɗa mu mun gaisa ba ni hakan ma ya fiye min don ayin da nake ganin yanayinta ban yi tunanin za mu shirya da ita ba don ko da nake ɗiyar talakawa na san mutuncin kaina ban yadda na je inda na san za a wulaƙanta ni ba ba na neman auren kowa don haka ban yadda a taka ni ba a wannan lokacin muna tare da babu soyayya ba saboda yayi injiniya da ya nemi hajiya da ta kyale ta ta cigaba da zama a wurina ta dinga ɗebe min kewa tunda shi ba koyaushe yake nan ba ranar wata lahadi da yamma na fito rakiya jamila da ta zo yi min yini shirin bikinta muke ta yi don an sa rana wata hudu masu zuwa sai mita take yi wani da rufai da ne manyan ƙawaye gashi kowace muna fama da kanta don ita ma rufai da ta take fama da shi gashi kuma angon ya iya yadda daga auren zuwa bayan mun haihu ni dama jin ta nake yi da take cewa za ta yi mishi magana ƙara kwanakin auren zuwa bayan mun haihu don na san abu ne da ba zai yiwu ba to bikin magaji na hannun magajiya ne A kurin saboda mu bi kawai sai ya daga daurin aure a wajen gidan na rakata kafin na jiyo ina karewa harabar gidan kallo ina kare bi kyau da tsaro wurin hayo na kasa daina ganin kyawun gidan nan ko dan ni ba fitowa nake ba idan ba wani uzuri zani ba kullum ina cikin fadi na a kunshi kamar matar kulle na kare kwanar da za ta sada da fadi na muka kusan yin karo da badi'a sai daga bana ya faɗi dan ban tsamaci ganin ta ba a daidai wannan lokacin kallon kallo muka tsaya yi wa junanmu kafin na kauce ina kokarin barin wurin. Sai jini ta ce, How? When? How did this happen? Ta yi magana muryar da har rawa take yi, tana kokarin kai hannunta kan cikina. Da sauri na matsa baya tun kafin hannun nata ya kai ga sauka akan cikina. Ina jin da tana hayagaga da dore ɗoren ashir, sai ka ce wata ba ma godiya. Ni wucewa ta faɗi na na bata anan. Fasaftar da za ta yi ta yi, ta koma cikin gidan tana kiran Aminiyar ta hajira a waya. Tana jin alamun ta amsa wayar, bata bari ta yi magana ba, ta fara cewa, "Ka na zuwa gidanki." Kira ga wajen mutumin can hanni za a yi wa bura'u ba wallahi yau idan habban bayan in iskar yarinyar can ba to babu zaman lafiya a gidan nan dan zan iya kashe ta har lahira wallahi a su ba ce subhanallahi ke badiya, lafiya ki kuwa me fara yake irin wannan kalamin kan yi imajin wai yarinyar nan ciki ne da ita ni ina nan a zaune gonono duk tunani na na gama batunta tunda aka saka mata lura da bai sai kusance ta ba kai haba dai cikin lafiya ana zaune kalau to yaushe ta warke har aka yi cikin ba mu sani ba amma ba kika ce baya shiga wurinta ba ni na zan san lokacin da ta warke hajar tunda dai ba tare nake da ita ba aikin san na faɗa miki ko da baya shiga wurinta ya yi rabon kwana a tsakanin mu ni kuma shi ya saka da na gaina zuwa faɗinta daga baya ban yi magana ba dan na ko ya zauna a nan din ma ba tare miki kwana ba duk kun da ya ware a matsayin nata amma kin yi kuskure ba dida ta yaya za ki kyale shi yana zuwa faɗinta saboda Allah bayan na faɗa miki shi namiji ba a ci mishi alwashi ki bar gani yana baya baya da al'amuranta lokacin da zai lallaba ya koma wurinta ba sani zaki ba bari da kika matsa kika ba su wuri ki da me yake tunani zai ta zuba mata ido ne na kallanta alhalin ba kya kusa gashi na ai abin da nake ji miki ya faru yanzu dai dole ki hakuri sai zuwa gobe sai mi sakon tafiya wurin malam din tunda kin san garin ba kusa bane idan muka tafi yanzu zamu iya kaiwa magarba ba mu karasa ba wallahi hajar na jin yau zan iya bacci dan duk in na rufe ido shege yarinyar can nake gani da ciki dan Allah ki kira shi ki fara sanar da shi kafin gobe idan akwai abin da zai yi dan Allah ya yi wannan karan kan ba da wasa zan yi mata ba don sai ta fita ta bar gidan nan tunda dai ba na ubanta ba ne hmm. kawai hajar ta ce ni fa ina ganin ta kan cikin ya kamata mu fara kafin mu dawo kanta dan ni zaman ta a gidan bai daga min hankali ba irin batun cikin nan da kika yi ta yarinya za ta zo kwana kwanan nan a ce wai har ta samu ciki ke da kika ɗebe shekaru baki samu ba ta yi tsaki ni fa cikin jikinta bai dame ni ba ta je ta yi ta kayan shi don ita ta ga za ta iya ke ma kin san haihuwa ba ta cikin tsari na shi saka ma ban taɓa yadda na yi sakin da zan samu ciki ba haka kurum da ƙuruciya ta ba zan je ina ta kayan 'ya'ya kamar wata akuya ba haɗa jikin da ta da Ismail ne abin da ya dame ni kuma wallahi sai na yi maganin ta sai ta yi da na sanin auren mijina da ta yi sun dade suna kullakullan yadda za su yi fitar da Zainu kafin suka yi sallama a ta ce da kaiwa tana komawa a bala tana ji kamar ba za ta iya jiran zuwan gobe ba a ganin ta matsalar da ta fi gaban a kwana ana jira ina shiga falo na tafi na zauna a jikin yayi Ismail na ce yaya dan Allah fa kaga dai yanzu hutu muke yi tuntunan nake roƙonka kana cewa ba yanzu ba har sai yaushe fi sabilillahi hannu ya saka yana shafa na kafin ya ce har sai kin kawo min bebi na tukunna kai yaya kai yaya saboda Allah a cikin wata shida ne za a ce sai na jira na haihu kafin na je gida tunda na bar gida fa ban taba zuwa ba dan kada ma a ce zan bi ka duk lokacin da zaka tafi ba ka faɗa mu sai ka fita daga gidan nan tukunna dariya ya ce ji yarinya za ta yi min shari yaushe aka yi hakan kullum ma haka ake yi don Allah ya yi to ko yini ne gaban nan yi, ba sai na kwana ba Badar yi kamar ba yanzu ne ke dariya ba yace ki hakuri Zainab amma ba zan bai ki tafiya a wannan condition din ba ki bari idan Allah ya soke ki lafiya sai ki je ki kai musu bibi hannu na saka na goge hawa da ya silalo daga ido na kafin na ce to har ga Allah na sa rai da zuwa gida amma tunda ya ce a'a ya zan yi bayan da ya hakuri. mun yi ba shiru babu wanda ya ƙara yin magana sai zuwa can na ce To amma dai idan na yi a gida za ka bin ni kuma sai na yi arba'in ko? Allah ya kai mu kawai ya ce. Amin yaya na na ce tare da dare na akan kafaɗa shi. Hannu ya saka ya kamo bakina yana cewa wato ba dai za ki daina ce min yayan nan ba ko? Ƙara turo bakin gaba ne na ce a'a to ni na riga da na saba kuma dai ka san ba zai yiwu na kira sunanka ga kalaba. Amma tunda baka san yaya sai ka faɗa abin da kake so na ce maka. Ni dama ban ce ki kira ni Isma'il ba. Suna daban nake so ki saka min. amma dai ba yaya ba anything but yaya to kenan i shall call you anything na faɗa ina dariya ki wani irin suna ne haka anything babu daɗin ji yi magana na bata fuska kamar wanda ya ga wani abin kamar wanda ya ga wani abin ne da dariya gani yadda ya da fuska na ce kai fa kace anything but yaya ni kuma sai na ce to bari in kira ka da anything din kawai kira ni da yaya na kawai ina hakura dariya ne ta yi hijin abin da ya ce ni da ma tsokana shi nake yi amma ta yi zan kira shi da wani anything sai ka ce pet name sun ƙari yau da safe na tashi nake ta faman ƙare tun daga kan gidan har zuwa jikina special abinci na girka cikin manchurian and egg fried rice sai sa salad da strawberry da query mocktail inda na shirya table din kanshi abin sha'awa ne daga gefe kuma gaba ticket din da na yi oda a wurin Chaptija baba sai da na kalli table din na ƙara kallon shi kafin na ji na yi wankan da na bata lokaci wajen yi haka na wajen shirya wani ɓata time don shafe-shafe da goge-gogen da na yi wa jikina kamar mai canjin fata bayan duk na gama waɗannan na wadata jikina da turarruka masu sanyin ƙamshi sannan na shirya cikin wata gown ɗinkin umbrella dan yanzu ne kayan da na fi jin daɗin sakawa saboda cikina da ya fara girma duk wani kaya da zan saka idan ba gown ba sai na ji ni duk a takure dawowa ne falo na kame ina zaman jiran shi ban daɗe zama ba ko sai gashi ya dawo daga bakin kofa ya ja ya tsaya ni kuma na ƙara na taro shi dan dama haka yake duk lokacin da ya shigo gidan sai na ji na tare shi yake suwa. gaba ɗaya daga ni har cikin ya tarero mu cikin jikin shi lafiya ne na kwanta a cikin kirjin shi ina shakar da daɗin kamshin da ke fita daga jikin shi mun jima haka kafin ya ɗaga ni muka tafi ɗaki sai da na haɗa mishi ruwa yayi wanka kafin ya fito na ajiye mishi kayan da zai saka sannan na koma bakin gado na zauna ina fitowa na tashi don na taya shi shiryawa ya mayar da ni ya zaunar da ni yana cewa aiki yanzu kin zama kaya ki zaman ki na hutar da ke murmushi kawai ne na kuma na zauna na jira shi har ya gama shiryawa kafin muka fito don cin abinci sai da ya zauna akan tebul ɗin kafin na fitar da kek ɗin daga cikin kwalin shi na ajiye a gaban shi tare da miƙa mishi katin da ya rubutu kamar haka wishing a very happy birthday to the most perfect man in the world have a great day murmushi bayan da ya karanta katin kafin ya ce min thank you iye ni dan gata duk wannan garar ta wace dariya ne kafin na tashi na zuba mana abinci a plate ɗaya na haɗa mana don haka tare muka ci har muka goshi bayan mun gama bai bana na tattare wurin ba cewa yana je na zauna shi mai da kayan kicin masallaci ya fita ni kuma na tafi ɗaki kafin na shiga sai da na babu soyayya ba a dakin ta dan dama ba ta zama duk in yayin injiniya ya shigo gida to ta ƙaura cewa zaman falo kenan ganin tana sallah ya saka ni nufi daki na don yin tawa sallar ni ma ban tashi daga wurin da na sallar ba ina zaune ina azkar har aka yi isha na tashi na yi shi dama na san ba zai shigo gidan ba sai yayi yi sallar isha tukunna kafin ya dawo har na wanka na shirya a cikin wuta 'yar uban san film sai night dress baka da bata ɓoye komai na halittar jikina ba duk wanda cikin jikina ya tasa ba na ƙin yi wa mijina kwalliya ina kwance a kanka da lokacin da ya shigo don haka na buɗe hannayena gaba ɗaya alamin ya taho zuwa ya kwanta a jikina yana wasa da wasu igiyoyin da aka yi kwalliyar gaban rigata da su a wannan daren na ajiye kunya a gefe na ba wa mijina kulawa da ta dace irin wacce ban taɓa bashi ba tun kasancewa mu ƙarƙashin inuwa aure don man cewa ne wai akwai ciki a jikina washe gari da zai koma wajen bari'a? da kire ya tafi don yadda ya ta cewa yana cewa wai zai yi misin ɗina na kwana biyun nan. Bayan kwana biyu kirki ya dawo hannuna, ranar bai shigo ba sai bayan magariba. Tashi ne na je na taro shi kamar yadda na saba. Ga mamaki na gani ne ya matsa baya yana yatsa na fuska kafin kuma ya ce, Me wanda yake wari haka a gidan nan? Don Allah a sa ta raran wuta, ya wuce cike ban banna a nan tsaye. Gaban nan ne ya faɗi cin abin da ya ce, jiki a matuƙar sanye na tafi na je na juna bona. Na zubi turaren wuta, duk da ban wani daɗe da gama turaren ba, ai duk amshi kama gidan ma ko ban yi ba ba wa ake yi ba saboda kullum ne sai an da gidan safe da yamma na shiga ɗaki da niyyar sakawa a can na ga yana ta faman fesa air freshener da alama kuma duk da hakan kamshin bai gamshe shi ba ganin yadda yake ta faman rufe hanci ni dai na tsaka turare na fice daga ɗakin ina mamakin wannan abu ni tsaba yawan kamshin hanci ne yana neman hawa min kai amma shi ko a jikin shi umar da da zama ba sai gashi ya fito ganin ya nufi hanyar fita ya saka ni cewa yayi abinci fa yana da fiye ya amsa ni da ba zan iya zama na ci abinci a warin nan ba halamar kike yi ne dan naka miki warin bai dame ki ba har yanzu warin kake ci duk da an saka turaren wutar yi tsaki ai daga turaren wutar har fresh na din duka warin ke yi zan iya yin amai idan na cigaba da zama a wurin nan na daɗe a zaune a wurin bayan fitar shi ina mamakin wannan al'amari saboda inda na baya rabo da gamshi ba ban kai ba amma ni kaina na san ina da tsafta sosai don haka babu ta yadda za a shigo gidana a shagi wani smell da ba kamshi ba. tun daga kan morphine mist rock cotton spray da turarukan wuta da freshness babu abin da bana amfani da shi don haka duk da ka juya a cikin gidana kamshi ke tashi amma ga shewa yayi Isma'il ya ce ya wari yake ji warin da ke neman saka shi amai har kusan kuma da rafi bai shigo ba gashi ni bacci nake ji dan sai gingidi nake yi daga zaune baya na doka na kira shi jin shi shiru har yanzu mamaki sai na ji muryar shi ta yi yanayi da ta mai bacci wani abu ne na ji ya taso ya tokare na kirji amma duk da haka na danne abin da ya taso mu. na ce na ga baka shigo ba har yanzu ina so zan rufe ƙofa ki rufe ƙofa ki ni yau anan zan kwana sakin baki ne tsabin mamaki jin furucin shi sai dai kafin ma na kai ga cewa wani abu har ya kashe wayar shi jiki na mutuka sanya na aje wayar akan side table kawai na duka uban tagumi ya Allah wani wani irin al'amari ne yake neman kutso kai cikin rayuwa aure na sama daga me ya Ismail yake nufi da cewa na rufe ta shi a wurin a zai kwana kin ya dauki kwana na ya kai mata hankalin shi a kwance kenan dalilin shi na cewa wajena yana wari don ya sami excuse din tafiya wajenta ne hmm, namiji wato shi ne nufin shi ke na bai-bai. da wani tunanin wani irin kishi mai zafi na jiya ta so min don har da na riƙe na yadda na ji zuciya tana wani irin bugawa da ƙarfi juya kawai nake ta faman yi akan gado na rasa inda zan saka kaina na ji daɗi a wannan daren ko ƙofa ban fita na rufe ba asali ma ni na manta da batun wata ƙofa saboda damuwar da ke cunkushe a cikin raina ban san lokacin da bacci ya ɗauke ni ba kawai na farka na ganna a bakin gado a kwance yanayin kwance da ne ya saka ni tashi da ciwon jiki don haka sai da ne wanka kafin na ɗauro alwala na fito hagari ya yi haske bin iya tashi daga wurin da na yi sallah ba dama da ya injiniya na nan ne dole na ji na haɗa breakfast to amma tun da yau wajen badi a ya kwana na san ba zai buƙaci abinci na ba don haka ma ban fita ba sai wajen takwas saura sannan na tashi na fita shi ma motsin babu sauyi ba da ke shara ne ya fitar da ni ina kwana baba na ce ina ɗan rusunawa lafiya lau ne, kin tashi lafiya ya jiki lafiya alhamdulillah baba na wuce na zauna akan kujera three seater tare da ɗaya ƙafafu na miƙar akan kujerar haka nan naji ba na son shiga kicin don haka ko motsi ban yi ba ita ma babu lura da ta yau na tashi da nauyin jiki ya saka bata bi ta kaina ba kawai ta shiga kicin ta haɗa abin breakfast dan yawanci tare muke shiga tana tayan da ƙananan abubuwa dan ban yadda na sakar mata girki na ba sai bisa dole kamar dai yau wasu ta mana da kunun tsamiya Ina zaune ta kawo ta ajiye mun a kan santa table. Na gode baba, kawai na iya cewa ba tare na kalli kwanukan da ta ajiye ba. Dan ayin da nake ji na dinnan, ba na ji wani abu zai samu shiga cikin ciki Na yi zurfi cikin tunanina da ban san me nake tunanowa ba. Na ji wayata ta ɗauki kara da waƙar Nur Ain ta Tamir Husni daga gefe na. Hannu na sa na ɗauka duk da na san me kiran. Tun daga special ringtone nan da na saka mishi. Nur Ain kamar da ne sabin nan shi da ke yawo akan allon wayar. Tsaki ne na mayar da wayar na ajiye don ban yi niyyar amsawa ba. Ba ma san dalilin shi na kira na ba, don ban ga kuma abin da zai ce mun ba. Wayar na katsewa wata ta ƙara shigowa. Haka kurin an ba an damu da kira kamar wacce ta ci bashi ba ta biya ba. Na ce kafin na ɗauki wayar na amsa. Kara ta kawai ne a kunne na ba tare da na yi magana ba. Shi ma kuma bai jira cewa ta ba. Ya ce na tashi latti, suna na wuce ofis sai na dawo zan shigo. Shiru ne ban ce komai ba, sai dai na ta cewa kina ji na kuwa? Da kira na iya buɗe baki na ce, in mm, oke sai na dawo kenan." kawai kashe wayar shi inda yake magana a gaggauce kamar wanda ake a zazzala da kirba ba soyayya ba ta tarsasa na ci abincin da ta ajiye mu da ta bani da niyyar bawa rana nan gurin na yi ne sallah kaɗai ke ɗaga ni don ko abinci idan banda babu da ke matsa min na sa wani abu a bakina ba don ni ba sai don abin da ke ciki na da sai na ci ne zai samu shi ma da na san ba iya ci zan yi ba yau ma bai shigo ba sai bayan magariba kamar jiya da gani shi da na gani na san ba yanzu ya dawo ba don ga dukkan alamu ya yi wanka inda lafiya ce sanya a jikin shi kallo ɗaya ne mishi na kawai da kaina don ganin shi ma kawai bacin rai yake tsakani ko rasuwa ciki bai yi ba ya tsaya daga bakin kofa yana rarrafe hanci da hannu wai me kika aje ne ke wannan irin warin haka kamar an aje mushi ko daga ido ban yi na kalle shi ba bari na bashi amsa Don a gani na tambayar tashi fi kama da rinin wayo tunda ba yau yake tare da ni ba a gani na shine mutum da farko da zai ba da shaida yadda nake kula da wurina amma don wulakanci tun jiya yake faman toshe-toshen hanci shi a dole wari yake je a wurina ya kamata ki gaggawa fitar da kuma me kika ajiye a wurin nan don ki fi kowa sanin yadda wari yake daga min hankali komai kankanta shi idan ba haka ba ko ki ban kwana da gani na a faɗin ki don ba zan iya zama a cikin wari ba daga haka ya juya ya fice wani irin kuka ne ya kubuce min don haka na toshe baki na don kada babu soyayya ba ta jiyo ni na saki kukan da ya fito tun daga karkashin zuciyata ne ta yi don yadda kirjina na min nauyi ba na jin zan samu sauki idan ba kukan na yi ba daga ƙarshe ma tashi ne na koma ɗaki sai da na yi kuka na yi ishe ni kafin na haƙura ni shiru tunda ni ba samun mai lallashi na zan yi ba cikin kwanaki kaɗan ne wata irin rama saboda halin kuncin da na samu kaina a ciki gaba ɗaya yayin injiniya ya canja mu. ta yadda ta kai hatta ganin shi yanzu wahala yake mu tun ina shigowa ya tsaya daga bakin kofa ya magana da zai ya fita har ta kai yanzu kwata-kwata ya daina shigowa idan ya bushe iska ne ma yake kira na a waya ya ji lafiya ta shi ma sai a kwana biyu ko uku bai kira ba din na bi na rami na na fita a hayyaci na, sai uban ciki a gaba. Babu so ba ce maki rarrashi na, don ita ma ta lura ya janye jikin shi daga shigowa wuri na. Sosai take kwanta min da hankali da nasihohinta, tare nuna muhimmancin yin hakuri da duk halin da mutum ya tsinci kanshi a ciki. Sauki ɗaya na samu muna cikin hutu, idan ban da haka ban san ta yadda zan iya yin karatun ba, tunda ba da nutsuwar zuciya da ta kwakwalwa. Ranar da aka yi sati biyu da samun kanmu cikin wannan yanayin, na tashi da aiki. Na sa na yau sai na fitar da komai na gidan na share an goge ko zan samu na fitar da abin da yake warar nan da ya nesanta ni da mijina tunda ai matsalar ta faru ne daga lokacin da ya ce yana jin wari a na. har ya hana shi zama daga baya ma daina shigowa gaba ɗaya kafin na fara naɗewa kafin na saba ta kira dan sani ya cire labulayen ya fita da su dan a wanke hatta da zanuwan gado ban bari ba daga na kan garin hagun kaku tun na bayar na ce a ƙara wankewa babu sai faɗa take yi gani irin aikin da na tattago kaina duba da yanayin jikina amma ban ji ba dan na riga da na saba na sai nayi yi maganin wannan matsalar da ta kutso kai cikin kyakkyawan zaman mu ta da malmala shi su dan sani babu ta kira suka janye mana kayan gado da suwa drop da mudubi muka share ko ina aka yi mobil kafin muka koma falo na ma aka fitar da kayan ciki muka gyara aikin kicin ne aikin kitchen ne na ƙarshe da muka yi turarukan kamshin da na amfani da su duk sababbi ne dan ba ma a wurin wacce na saba siya na siye su ba saboda na yi tunanin ko kamshin su ne baya so ya saka shi cewa yana jin wari sai yamma da muka gama aikin nan dan muna yi muna hutawa tun daga ni har babu karfi ne wadace mu ba sai ƙarfin hali kawai ita girma ya fara cin mata ne kuma ga condition ɗina da yamma aka dawo da bedsheet ɗin daga wanki don dama na ce mishi kokari ya wanke su yau tunda ban bar ko guda ɗaya ba duka na hada a wanki sai washe gari aka kawo kafet ɗin da labulaye aka mai da komai wurin zaman shi sassan yan kamshi mai daɗi kawai ke tashi a wurin ni kaina na ji daɗin tararrukan da na siya a wurin sensation descent wani irin unique kamshi suke badawa mai daɗin shaka da sakan nutsuwa text ne wa yaya ismail na faɗa mishi irin aikin da ne a wurin ina fata kuma me yake warin ya bari da kyar ne yaƙi da zuciyata na tura mishi text ɗin dan sai na rubuta sai na goge saboda ban san wace irin karɓa zai yi wa zancen nawa ba ban yi tsammanin ganin shi da wurwura haka ba sai gashi ya shigo da yamma bayan dawo shi daga ofis a lokacin ya kaɗai ce a gidan in babu ta je can gandun albasa gidan sai injiniya za ta gaishe su ko minti biyu cika bai yi da shigowa ba ya fice a guje kamar wanda ya ga wani abin tsoro da kirnayin kura na tashi na bayan shi sai na iske shi a durƙushe daga bakin kofa sai kwarara amai yake yi a ruɗe na ce inna da wa ina ne raji'un sani yaya dama baka da lafiya ne ganin abin da yake yayi yawa ni mai gadi da direba suka taso suna yi mishi sannu dan suna kusa da wurin a lokacin me suke yi a nan ma ni ban sani ba tunda faɗi na daga gefe yake ba hanya ce ta wucewar jama'a sai dai samu amin ya tsaya kafin ya wuce faɗin badi'a ya banna tsaya a nan without a second glance ni dai mamakin abin da ya sashi amin yanzu yanzu nake yi wataƙila kuma baya da lafiya ina kwana biyu ban saka sha a idanuwa na ba ba lalle ne na san da rashin lafiyar shi ba a sabuɗe na ja kafafuwa na na koma ciki na zo na ina ta irin wannan al'amari mai rikitarwa haka ni dai yanzu ban san kuma ta inda zan bullo wannan abu ba a gani na duk wani kokari da ya kamata na yi don haka yanzu idanu ne kawai nawa don ga dukkan alamu wannan al'amarin ya fi ƙarfin iyawata tun daga wannan ranar al'amura suka ƙara taɓarɓarewa tsakanina da yayin injiniya ya wayar da yake bugowa ma cikin kwana biyu zuwa uku ya daina idan kuma ni na kira shi ba lallai ya ɗauka ba da ran da na ci sa'a ya ɗauka kuma sai na gumbaci bai amsa wayar ba saboda yadda yake amsa magana ta da kyar kamar wanda ake yi wa dole gana haka ya saka na daina damu shi da wayar tunda ya nuna baya son ji daga gare ni to gara na kyale shi kallo ɗaya za a yi min a san akwai abin da yake damuna saboda yadda na kwantsami na lalace ne ne wani irin zuru-zuru da ni lokaci guda yawan tunani ya sako ni a gaba duk da na san illa hakan ga lafiyata sai dai kuma na kasa kontrolin kaina da kaina abin da ya fi ƙarfi na don bana na ma lokacin da nake tsinduma cikin tunanin sau tari sai babu soyi ba ta taɓa ni nake sanin na yi zurfi a cikin tunani ranar wata laraba da yamma na shirin tafiya asibiti antenatal sai na ɗauki waya na kira yaya ismail don na faɗa mishi tun dama tare muke zuwa to ba na so ne gaban kaina don gudun laifi wai tare daɗe tana ringin bai ɗauka ba sai dabda da za ta katse sannan ya ɗauka ya ce ya aka yi kawai sai na samu kaina da rawar baki da kiran iya haɗa kalmomin baki na na ce dama dama um, zan je asibiti ne um, antinatal shine na ce bari na kira na faɗa maka tsaki kafin ya ce me yake so ne miki ba sai ki je basiri ya kai ki ba ko ko sauki na ture aikin gaba na na taho na kai ki asibiti dan Allah idan kin san ba wani muhimmin abu zaki faɗa min ba ki ne na kira na da kai kashe waye shi sai da ni sallama da babu soyi ba sannan na fita na samu basira zaune a wajen mai gadi na ce mishi asibiti zai kai ni wai buɗe baki mutumin nan sai ce mini wai mu ce za ta aike shi zaman nan da na ga yayi auren nan ma ita yake jira kallon tsafne mishi kafin na ce asibiti na ce za ka kai ni ba wani wurin ba idan ka ajiye ni ba sai ka je mata aiken ba ga mamaki na sai cewa waye gaskiya faɗa za ta idan na biya wani wurin sai dai ki bari idan na je aiken nata na dawo na kai ki ban ƙara magana ba sai juya da ne na koma cikin gidan saboda inda yake yi min magana a dage na ga alamun babu mutunci sam a tare da shi babu amfani na tsaya kace na ce da shi a wurin ba ma girma na bane yin haka sai gani na kawai babu tina dawo ya naga kin dawo ko fasa zuwa asibitin kika yi zama ne akan kujera ina faɗa mata yanda muka yi da direba ai ko faɗa ta hauyi kamar ta arbaki ni dai ina jin da ban saka mata baki ba ban taɓa da rashin darajar tawa ta kai matakin da yaron gida zai iya wulakanta ni irin haka ba sai yau alhamdulillah to in zakar gida nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha biyu ku kasancewa ta tsakar gida ku da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci ta yi misharan a gurgurus ku na wasu da facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida